aje aje aje a'na garko ya yi bangaren ka daga hannu da gaida masoya su usu na yi daga bangaren jamus daga hannu da gaida masoya ka ƙwararruwa jamus ta eh, ba ba usu hannu jamus ba su da yawa akwai usu hannu jamus wani uba anas ko da jamus sanya aikin gara a yi gaba yanzu Ususah indah berkuliah ya. Ususah indah berkuliah ya. Coba benar, anak sudah bi, anak sudah bi, anak sudah bi. Berapa bahkan kerja, kerja bawa saya, bawa utena, utena jabta, bawa utena isha, betul dah hina. Berapa? Ususah indah. gadan ana kan dambe usu sako inda dabban naira dubu ɗari ana da bayyana kasar barewa usu sako inda garkuwa ya hanya usu sako ya hanya ana kai tabbar da ana kai tsakanin garba na da jamus tabbar da ana kai tsakanin garba na da jamus in shi shabarin da da koya ya kasa in shi rugar koya ya ya ce an kare ce in shi rugar koya ya a yi a gama in shi rugar koya ya ya ce an kare ce ta kuma ba ta mara lokaci ni na musu a yi a gaba baro banda kai ya an kare in su shagoyin da garkuwa ya tarasa in su shagoyin da garkuwa ya tarasa shagwayinta ta koya ya tarasa tabbar naira dubu ɗari a nan marfayyar ya gidan dabba idris ɓarɓarewa so ga nan ba shagwayinta ushu kar koya ya tarasa shagwayinta ushu kar koya ya tarasa shagwayinta ushu kar koya ya tarasa shagwayinta ushu kai kai kai kai kai kana dade usu shagorin da garkuwa hayya talasa usu dai inda garkuwa hayya talasa usu dai inda garkuwa hayya talasa usu shagorin da hayya talasa so ga dabban nan ga dabban nan nan barbaye ya gare dabban Idris nan barewa usu shagorin da garkuwa hayya talasa usu shagorin da garkuwa hayya talasa dabban ne ya tumu

ushusha garkuwa farfa to fadi kusa kusa da gobe ushusha inda ya tana ya ya ya duk jama'an jama'an جماعة الناس كوسو كمو أنس أهورا أباس الله أنس أهورا أباس الله نبرة نبرة أنا لبي وين وين كنت سكبوني هورا هورا هورا هورا أنا أوتوني نبي أنا أوتوني نبي أنا أوتوني نبي أنا أوتوني نبي إذا ولي أنس هورا ده ولي أنس turmi na biyu ushu shagwayin ya ne ya hayyar ushu shagwayin da karko ya hayyar tarasa tambar naira dubu dari a nan wani bakin ya kiran da mai tursuwan tsarewa an dawo turmi na biyu ushu shagwayin da da ɓangaren jamus garkuwar ya hayyar tarasa daga bangaren gurin maɗa so ga nan bannan ga nan bannan to ko ake jira ko ake jira duk taron gidan da kuɗi ake kallo kuɗi ake kallo kuɗi ake kallo kuɗi ake kallo garkuwa yaya su sa shagoyin da garkuwa yaya su sa shagoyin da waya ya tsarasa ushu shagoran ba ra'uba ta ana dambe ana ka ana dambe eh idan ka kansu na fili saboda ba masu a samu wani tangarda eh, yan muku tsalle tsalle ya tsira mutu dan Allah tsira mutu yana dubu dari to ka bari waziri kura da kai ina kaba ta a saki a saki ana da kura uba ana kai ana kai ana kai wazirin dan bamba ko ni rai na da ni da ke za tabbata da haka wani uban na kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai cewa laifin gwagwarwa da y shafe ni tun da bai m za zagara to anas wani da mutum ne zai a g a r a m t u in ta kisa ta kisa an ta kisa ba to busa busa busa ba an dawo da eh tsakaninsa da Allah wannan bana saboda babu wani ba ba garkuwar yaya na wani su dai ma muke mushi au kai ba ko da haka ne ƙarya ne ta eh na gode ta ta ta kuma ba mu kwade ba duk wa shara shara in bu kwade ba idan ku kare ba ko matsala wasiri da gomba idan da sade ba masu yauta za a rage musu ba ni da wasu wasiri da gomba da ana zo goma je can jibsa don ta hutawa ko ana da mata sa'ani su hankali ga kuwa ya iya in za a ɗauka gara idan ana da bai ana da eh kusa wanda za ka dawo ka dole zai kuma dole su dara wanda za ka dawo haka dole ne su jawo shi wasu kuma murna ga zo kallo ka daure ga hannu bari yana kallo ya ka daure rusu wanda kai ana da bebe ana da bebe ana da bebe

Sai na kusa sauran kusurkwanni wahala ko da kuɗi eh an ce ka wuya ka faɗi ba ba ya ka ji jama'a sai da ce an wuya ba wajen hannu bane ba idan ka wuya kuma ka faɗi faɗi ba kai, kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai Thank you.